yau muna daren sha uku ga watan rabi'ul al-akhir hijira annai muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam 1439 domin ci gaba da karatunmu na kitabul muwatta bi riwayati yahya bin yahya al-laythi rahimahullah littafin al-imam abu abdullah malik bin anas muna ainihin kitabu tahara muna karkashin babi wanda yake bayani game da shafa game da kai da kuma kunnuwa babin ma ja fil mashi bin ra'asi wal udnain muna kan asar na abdullahi bin umar radiyallahu anhu بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حدثني يحيى عن مالك النافع أن عبد الله بن عمر كان يأخذ الماء بأصبعيه لأذنيه آه، من جيتشي وكما كمار يندي غبات ساتين دي آه، وچي صحابي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يكن دوكن wani ruwa sabo domin ya shafi kunnuwansa bayan ya shafi kansa abinda wannan yake nuni idan ya shafi kansa to kuma yakan ɗauko wani sabon ruwa sai ya shafi kunnuwansa da wannan sabon ruwan da ya ɗauko wato ainihin da tajadidul ma'i لمسح الاذنين وانا اثر دين ابن دي نوني اكي كنا وانا وانا كما شيني ابن دا الائمة الثلاثة سكي كي كمرين دي قباتا الامام مالك آه، اينشن الامام الشافعي الامام احمد بن هنبل اما الامام آه، ابو حنيفة النعمان بن ثابت رحمه الله shi ya tafi kan cewa babatin sabanta wani sabon ruwa yayin shafa ga kunne a ruwan da ka shafi kanka da shi to da shi za ka yi mai za ka shafi kunnanka da shi za ka shafi kunnanka wanda kuma wannan shi ne abin da yake daidai shi ne abin da yake daidai shi yasa za mu ga hadisan da suka zo kan bayanin siffa ta alwara annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam za mu ga waɗanda suke jigo wajen bayanin siffar alwara annabi kuma ta fuskar inganci su ne jigo irin su hadisin Usman bin Affan wanda shine al'umda fil bab irin su hadisin Abdullah bin Zaid bin Asim za mu ga ba ambatan me shafa a kan kunne sai dai ambatan me shafa ga ka domin nuni kan cewa a kunne tare ki da kaɗe ruwan da aka shafi kunne da shi to da shi za a shafi kai an gane to yasa ba sa ware ambatan kunne ko in sun ambaci kai sai su takaito a iyakai ne duk da ya zo a shashin wasu ruwayoyi amma bai inganta ba wanda a satin da ya gabata ya zo a shashin ruwayar shi hadisin abdullahi bin zaid bin asim cikin al-mustadrak lil imam abi abdullahi al-hakim an-nisaburi da kuma cikin asnan al-kabir lil imam al-bayhaqi wanda ya shahara da asnan al-kubra cewa manzo Allah yakan ebo wani ruwa na daban yayi mai ya shafi kunnuwansa amma kamar yadda bayani ya gabata cewa wannan bai inganta ba abin da ya inganta shi abin da ya zo cikin sahihi Musulmi. ta hanyar shi hadisin abdullahi bin zarbi bin wasu cewa manzan Allah sallallahu ya yakan shafi kansa ba da ragowar wanda ya wanke hannuwansa ba wanda wannan shi ne mai al-mahfuz kamar yadda ibn hajar ya bayyana cikin bulugun mara. an gane tunda ya tabbata manzan Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wani lokaci yakan shafi kansa da ragowar wanda ya wanke hannuwansa kamar yadda yake hadisin al-rubai binti mu'awwid wanda yake cikin sunani abi daud an gane to haka ya zo mata hadisin shi Usman bin Affan radiyallahu anhu yana cikin ah, sunani eh, abi daud musnad al-imami ahmad bin hanbal sahih na ibn khudayba ah, sunan ad-darqutni da batun cewa mai ambaton kunnuwa amma bai inganta ba an gane ba bai inganta ba kamar yadda bai inganta ta hadisin shiwa abdullah bin zaid bin asim ba haka bai inganta ta hadisin shi ma usman bin affan ba to waɗannan kaga su ne jigo da haka abin da ya tabbata a ruwayar hadisin usman bin affan da hadisin abdullah bin zaid bin asim shine rashin ambatan mai kunnuwa rashin ambatan kunnuwa to sannan ruwayoyin da kuma ambaton kunnuwan ya zo wanda suke biye da waɗannan kamar eh, ruwayar hadisin abdullahi bin abbas cikin sunani abi daud jami'ar tirmidhi ruwayar hadisin al-mikidan bin ma'adi karif cikin sunani abi daud hadisin Abdullahi bin amr bin al-as cikin sunani abi daud hadisin rubai binti mu'awid shi mana cikin sunan abi daud hadisin albara bin azib hadisin abi malik al-ash'ari hadisin abi umamat al-bahili cikin musnadin imami ahmad bin hanbal kaga su sun zo da ambatan me kunne amma ba da cewa kuma sabanta ruwa ba sun ambaci kunne cewa manzo Allah in ya shafi kansa kuma sai ya shafi kunnuwa da hadisin as-sunabihi wanda mun karanta cikin kitabul muwatta an gane sannan haka ya zo a hadisin anas bin malik cikin al-mu'jam al-awsat da kuma al-mu'jam al saghir da abul qasim at-tabarani to shi ma bai inganta ba na batun ne sabantawa ne na batun sabantawa bai inganta ba haka hadisin ali bin abi talib shi ma na cikin sunan abi daud ambaton kunne ya zo amma haga babatun ne sabanta ruwa kenan idan mun gane wannan sai mu fahimta abin da yake daidai shine abin da al-imam abu hanifa ya tafi zuwa gare shi shi yasa shi kansa abdullahi bin umar radiyallahu an ya zo cikin musannaf na abdurrazzaq bin hammam rahimahullah zuwa ga shi abdullahi bin umar cewa ya shafi kansa da kunnuwa ba tare da sabanta ruwa ba ashe kaga wannan yana nuni akan cewa sabanta wanda yake a wani lokaci ne kenan amma wani lokaci kuma yakan shafi mai kansa tare da kunnuwa ne wanda wannan kuma shi ya dace da aikin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam an gane to amma al-imam Malik bin Anas rahimahullah ya kawo wannan ruwaya domin eh, nuna madogararsa kan abin da ya tafi na batun ne sabanta ruwa yayin wato ainihin shafa ga kunnuwa tare da ya zo daga shi Allah bin Umar din kuma Adamu tajaddid rashin sabantawa ne rashin sabanta ruwa ne rashin sabanta ruwa haka ya zo daga shi Abdullah bin Umar cikin musannaf na Abdurrazzaq bin Hammam rahimahullah cewa yakan wanke kunnuwa yakan wanke kunnuwa maimakon mai shafa sai wanke haka kuma ya zo cikin musannaf din na shi abdurrazzaq da batun yakan shafi kunnan kuma so biyu wato ya wanke kunnuwan so daya ko so biyu ma'ana yakan yi sama da so daya shi abdullahi bin umar to kaga wannan sai yake kara fito maka da abin fili cewa dukkan waɗannan abubuwa ijtihadun ne min min babil wara wato anashin kokari ne daga gare shi wajen ya kubutar da kansa daga tunanin kada ya yi alwala a ce ya bar wani abu na lum'a na ainihin tabo wanda ruwan alwala din bai shafe shi ba amma an ba haka ba ai abu ne a fili cewa manzo Allah me yake shafar kunnuwa yake kuma sau nawa yake so daya amma shi kaga yakan wankewa a <laughs> gane ba kuma yakan wankewar hasso biyu to kamar yadda wannan ya tabbata a matsayin eh, ijtihadi ne da gare shi to haka ma sabanta ruwa ga kunnon shi ma me eh ijtihadi ne da gare shi kamar yadda wanke kafa hasso nawa hasso bakwai bakwai shi ma ijtihadi ne daga gare shi kamar yadda zuba ruwa a idanuwansa yayin da zai yi wanka shi ma wannan me kaga ijtihadi ne daga wato ainihin gare shi kamar yadda bayani ya gabata a satin da ya wuce mun gane wannan da kyau shi yasa nuni kuma kan cewa al malik rahimahullah da ya kawo wannan domin ya kara bayyana cewa ana shafar kunnan ne tare da me da kai sai dai wajen shafar ku ne za a sabanta ruwa ba wai tare da fuska ba wato domin eh, rushe wanda suka tafi akan cewa shafar kai tare da a shafar kunne tare da fuska dan nuni akan cewa abin da yake daidai shine a kunne tare yake da da kai shine wancan hadisin al'uzunani min ar-ras shi yasa ma yazo daga shi Abdullahi bin Umar radiyallahu an a cikin musannaf na Abubakar bin Abi yakan shafi kunnuwansa radiyallahu an sai ce al-uzunani min ar-ras wato ai domin kunnuwa daga kai suke yayin ya shafi kansa kuma sai ya shahu mai sannan ya zo cikin sharhu ma'anil asar na abu jafar al-tahawi da kuma jami'ul bayan an ta'awili ayil qur'an na al-imam abu jafar al-tabari kwatankwacin sa yakan cewa al ne min ar-ra'si famsahuhuma ma'ana kai tare ke da kunne saboda haka idan an shafi kai to sai a shafi kunne sai ce ku shafi kunnuwa to kaga wannan ruwayar ta tabbata zuwa gare cewa ku shafi kunnuwa kaga ta rushe mi abinda shi yake a wani lokaci na me na wanke kunnuwa ɗin kun gano da kyau to kaga wannan yana ƙara nuni kan cewa to ta jadidin ma shi ma ijtihadi kamar yadda wancan yake ijtihadi na wanke kunnuwan da yake to sai dangane da abin da ya shafi shafar kun me matsayinsa wajen al'a'imma sun tafi akan cewa shafar kunne wato ba wajibi bane sunna ce mustahabba abin so ne da haka kenan in baka shafa ba baka da matsala alwalarka ta yi sai dai kawai ka rasa mai falala ta shafar kullu amma ba abin da ya shafi alwalarka wanda wannan shine mazhabul eh, imam eh, abi hanifa kamar yadda yake cikin littafin al-mabsut na as-sarkhasi yana da fuska biyu as-sarkhasi ko as-sarakhsi an gane ba as-sarakhsi bit tahrik ko kuma as-sarkhasi bis sukun amma as-sarkhasi din shine mashahur an gane ba saboda ka fuska biyu ne ko kace as-sarakhsi ko as-sarkhasi duk ana faɗa kamar yadda yaqutul hamawi ya ambata cikin littafinsa ma'ujamul buldan an gane kuma shine mazhabul imam malik rahimahullah kamar yadda yake cikin al-mudawwanatul kubra kuma shine mazhabul imam shafi'i kamar yadda yake cikin kitabul um sannan kuma shine mazhabul imam ahmad bin hanbal bisa abin da yake shahararre ta fuskar ruwaya kamar yadda yake cikin al Muguni na ibnu qudama sai dai akwai ruwaya daga shi al-imam ahmad bin hanbal wanda al-allamatul ya ambata a littafinsa masailul imam ahmad bin hanbal da kuma ishaq bin rahuya cewa sun tafi akan cewa wajibi ne al-imam ahmad bin hanbal da wata ruwaya da kuma ishaq bin rahuya sun tafi akan cewa shafar kunne dole ne kenan in baka yi ba sai ka sake alwala to amma abin da yake daidai wacce ruwayar da aka samu daga shi al'imam bin hanbal wanda ya tafi tare da ragowar al'imma ita ce daidai kan cewa shafar kunne ba dole ba ne shi yasa za mu ga hatta al'imam abu jafar tabari cikin jami'ul bayan ya ma kawo ijima'i akan haka haka ibn abdulbar annamari cikin at-tamhid lima fil muwatta min al-ma'ani wal asanid shi ma yayi nuni zuwa ga ijima'i. kan cewa shafar kunne ba ba dole bane kuma wannan shine abin da yake daidai kamar yadda al-imam eh, al-imam eh, al-imam shafi'i wanda yake as-saghir shine ibn al-munzir rahimahullah cikin littafin littafinsa al-awsat yake cewa domin babu wani abin da yake nuni na dalili kan cewa shafar kunne wajibi ne dole ne da haka abin da yake daidai wato ainihin ba dole ba ne in ka yi shi kenan in baka yi ba alwalaka ta yi sai dai kawai ka rasa ladan da za ka samu inda ka yi an gane ka rasa ladan da za ka samu inda inda ka yi to wannan shi ne abin nan na'am وحدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن جابر بن عبد الله الأنصاري سئل عن المسح على العمامة فقال لا حتى يمسح الشعر بالماء آه الإمام آه عبيد الله بن يحيى بن يحيى الليثي رحمه الله قال حدثني عن مالك أنه بلغه أنه بلغه أو أن نسخة يحيى بن ياهي الليسي رحمه الله يا كأنه هكا أنه بلغه يا شيء الإمام مالك بن أنس رحمه الله أما نسخة محمد بن الحسن الشيباني كتاب الموطأ برواية محمد bin al-hasan ash-shibani rahimahullah balaghani balaghani maimakon balaghahu balaghani sai zanto anan kenan al'ima imam malik bin anas shi yake magana da kansa kenan amma nan cewa annahu balaghahu wato an shi shi yahya bin yahya lisi shi yake yin magana أن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما للي جابر بن عبد الله الأنصاري وأن الأنصاري نسبة إلى الأنصار domin shi mutumin madina ne da kuma daman mutanen madina su ne al'ansar saboda zantowarsu suna ba da gudunmawa da tallafi daga dukkan wanda ya hijira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 game da yin shafa alal imama kan rawani faƙala sai ce la'a'a la'a'a ba a yin shafa kan rawani hatta yumsahu sha'ru bilma har sai an shafi gashin kai da ruwa har sai an shafi gashin kai da ruwa wannan yana nuni akan cewa ba mutum mai shafa kan rauni shi a matafiyarsa a nusuka ta al'imam abu musa'af da kuma al'imam suwait bin sa'id al-hadisani kitab muwatta bi ruwayati abi musa'af da kitab muwatta bi ruwayati suwait bin sa'id al-hadisani sai zo da حتى يمص الشعر بالماء حتى يمص الشعر بالماء أنجاني النسخة كما تا محمد بن الحسن الشيباني كتاب الموطأ برواية الشيباني لكما كتاب الموطأ برواية الكعنبي عبد الله بن مسلم بن كعنب أي حتى ya massas hata massa sha'arar ma'u an ba hatta massa sha'arar ma'u wato ruwa ya gashin to idan muka hada za mu ga mun samu mai lafuza nawa lafuza uku kenan amma dukkaninsu kuma suna fa'idantar da abu daya shine mai shafar kai shine shafar kai to wannan asar na jabir bin abdullal ansari ba'ifi ne saboda akwai alinkita tsakanin shi al'imam malik da kuma jabir bin abdullal ansari da haka ma'udal ne ma'udal ne an sami alinkita yanki tsakanin shi al'imam malik bin anas da kuma jabir bin abdullal ansari cewa annahu balaghahu ko balaghani birwati shebani fi kitab al-muwatta da haka an sami idal to bisa wannan bai inganta ba to amma kuma ya zo ta wasu hanyoyi wanda ya tabbata zuwa ga shi jabir bin abdul ansari da haka al-imam abu isa at-tirmizi ya kawo shi mausulan a kitabu tahara min jami'ihi cikin ah, jami'i tirmizi haka al ah, abubakar bin abi sheba shi ya sadar da shi cikin littafinsa musannaf haka al ibn munzir shi ma ya sadar da shi cikin littafinsa al da haka ya inganta domin ya zo mausulan zuwa ga shi jabi na Allah ta wasu hanyoyi cikin waɗannan littattafan sannan kamar yadda yake anan kuma ya zo a kitabul muwatta bi riwayati abi mus'ab haka ya zo a kitabul muwatta bi riwayati shaybani haka ya zo a kitabul muwatta bi riwayati suwait bin sa'id al-hadasani haka ya zo a kitabul muwatta bi riwayati uh, abi mus'ab az-zuhri haka ya zo a kitabul muwatta bi riwayati al-ka'anabi an gane da haka kenan abinda wannan yake nuni shine wato anishin shi Jabir bin Abdullah al-Ansari radiyallahu anhuma baya ganin batu kan yin shafa kan rauni a sai dai me sai dai shafa kai wato yana nuni zuwa ga abin da yake asali asali shine shafa za ka yi a kai domin haka yaro cikin faɗin Allah subhanahu wa ta'ala cikin suratul ma'ida ya ayyuhal ladina amanu idza qumtum ila as-salah faghsilu wujuhakum وأيديكم إلى المرافق وامسحوا wa وأرجلكم إلى الكعبين تند نص القرآن yana nuna cewa me za ka yi kanka za ka shafa da haka yana gani wannan nassun ne qati'un cewa kai shafa za a to da haka wannan sai ya tafi akan cewa babatin shafa kan rawani tunda nassul aya ya ce shafa za ka yi to wani shi ya bayu malamai sai suka tattauna tun daga cikin sahabbai har zuwa waɗanda suka biyo bayansu daga cikin sahabbai akwai shi kansa abdullahi bin umar radiyallahu anhuma shi ma ya taba kan cewa babatin me shafa akan rauni kamar da yake cikin ah, musannaf na al'imam abubakar bin abi sheba da kuma ainihin kitab al-awsat na al'imam ibn munzir sannan daga cikinsu akwai ali bin abi talif radiyallahu an shi ma ya taba kan rashin shafa kan rawani sai dai a shafi kai kamar da yake cikin musannaf na al'imam abubakar bin abi sheba da kuma kitab al na ibn munzir ga kuma shi jabir bin abdul ansari shi ma ya tafi kan haka da wannan sai bayu malamai sai suka tattauna game da batun shafa a kan rawani shin akwai shi ko babu shi al-imam abu hanifa rahimahullah an-nu'man bin sabit ya tafi akan cewa babu batun shafa a kan rawani sai dai kai shafa a kan ka kamar yadda yake kitabul mabsut na as-sarkhasi an gane amma wajen shafa din ko da eh, ɗaya bisa hudu ka shafa to babu komi ba wai sai ka shafa kan gaba ɗaya ba amma ne ba za ka shafa kan rawani. ba an gane kamar da yake shi ma mazhabul imam shafi'i ne wajen shafar kai ba sai ka game ba an ka shafi ɗaya bisa hudu ko ka shafi ɓangare na kan shi kenan ya isa to haka al-imam malik bin anas shi ma ya tafi akan babatin shafa kan rawani sai dai ka shafi kanka kamar yadda yake a kitabul muwatta a nan gaba kaɗan za mu zoja haka al'imamu shafi'i shi ma ya tafi akan haka cewa babatin shafa kan rawani sai dai ka shafi kanka kamar yadda yake kitabul um kitabul um dogaransu shine waɗannan asar ɗin da aka samu daga sahabbai na annai Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam da kuma jigon fadin Allah subhanahu wa ta'ala wa wamsahu bi ru'usikum to amma al-imam Ahmad bin Hanbal shi ya tafi akan lalle akwai shafakar rawani da al-imam Ishaq bin Rahuya shine Ishaq bin Ibrahim bin Makhalat wanda ya sha da ibn Rahuya kamar yadda yake cikin masailul imam ahmad bin hanbal da kuma ishaq na shi al-kawsaj rahmatullah al-jami kuma shine abin da abu thawr shi ma yake kai kuma shine abin da al-imam al-auza'i shi ma yake kai abdurrahman bin amr al-auza'i abu amr kuma daga cikin sahabbai shine abin da abubakar siddiq radiyallahu an shi ma yake kai cewa lalle akwai shafa kan rawani kamar da yake musannaf na abubakar bin abi shayba da kitabul awsat na ibn munzir haka shine abin da umar bin khattab shi ma tafi akai kamar yadda yake kitabul musannaf da kitabul awsat na ibn munzir haka al-imam abu umamat al-bahili sudai bin azlan radiyallahu an ɗaya daga cikin sahabbai na manzo sallallahu alaihi wasallam haka wato ainihin abu musa al-ash'ari wannan yana cikin musannaf na alim abubakar bin abi sheba da kitab al-awsat na ibn munzir daga shi abi umamat al-bahili da kuma abi musa al-ashari haka anas bin malik shi ma yana cikin musannaf na alim abubakar bin abi sheba da kitab al-awsat na ibn munzir wannan duk sun tafi akan me akan batun cewa lalle zaka yi shafa akan rawi zaka yi shafa akan rawi to wanda al-imam ibn qudama ya kawo daga shi al'imam ahmad bin Hambal a kitabul mughni nasa yake cewa shafa kan rauni ya zo ta fuskoki guda biyar daga hadisin annai muhammad sallallahu alaihi wa alihi to waɗannan su ne eh, ɓangarorin malamai akan batun shafa kan rauni to abin da yake daidai kan matsalar shine ya tabbata ya tabbata mutum ya yi shafa a kan rauni in ya sa rauni domin ya zo a aikin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya zo ta hadisin amru bin umayya al-damri wanda yana cikin sahih al-bukhari haka ya zo ta hadisin al-mughira bin shu'ba yana cikin sahih muslim ya zo ta hadisin bilal bin rabah yana cikin sahih muslim ya zo ta hadisin anas bin malik yana cikin sunani abi daud da al-mustadrak lil imam abi abdullah hakim an-nisaburi da asnan al-kabir lil imam al-bayhaqi cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yayi shafa akan rawani yayi shafa akan rawani wanda wadannan hadisai ne tabbatattu zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam duk da yake al-imam eh, ibnu abdul bar an-namri rahimahullah cikin littafinsa al-istizkar yayi magana ce waɗannan hadisai gaba ɗaya ma'alula suna da illa ta amma wannan magana ce babu dalili a kanta an gane ba magana ce babu dalili a kanta hadisin abu rubin umayya ad-damri hadis ne cikin sahih bukhari tabbatacce na al-mughira bilal wannan duk suna cikin sahih muslim dama dama hadisin anas bin malik shi ma kuma ya tabbata bisa abin da yake daidai bisa abin da yake daidai haka kan rawani abu ne wanda yake tabbatacce cikin wato ainihin ayyuka na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shi yasa al-imam ibn qayyim rahimahullah cikin littafinsa zadul ma'ad fi hadai khairul ibad ya kasa shafa din zuwa kaso uku akwai shafa da za ka yi ga kanka kan za ka shafa yayin da ya zanto ba rawani yayin da ya zanto ba rawani to sai ka shafi kanka fuska ta biyu shine akwai yayin da za ka yi shafa ga makwarkwada nan kenan zangon kanka tare kuma da rawani kamar yadda yake hadisin al-mughira bin shu'ba cikin sahih muslim fuska ta uku shine yayin da zaka yi shafa ga rawani shi kada yayin da rawani ya zanto ya rufe kanka gaba daya to sai kai shafa a kansa to dukkan waɗannan fuskoki guda uku tabbatattu ne ga annai muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam an gane da aka shafa a kan rawani ya tabbata abu ne wanda yake daidai an gane ba don haka kenan faɗin Allah cewa wamsahu bi ru'usikum ku shafi kawo kanku kenan idan babu rawani an gane ba amma idan idan da rawani kuka shafi raunan to kun yi aiki da wamsahu bi ru'usikum tunda ya tabbata manzo Allah yayi ya tabbata manzo Allah yayi mai a aikace sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ya tabbata manzo Allah yayi ah, sannan kuma ah, wajen shafa ga rawani shi ba haka zai kasance kamar yadda zaka yi shafa ga kanka an gane imma ka dauko wani sabon ruwa ka shafi kanka wai ma ragowar ruwan da ka wanke hannunka ya zanto me wannan danshin sai ka shafi kanka da shi in rauni haka sai ka shafi rawanin karshe an gane wannan shine abin da yake daidai saboda haka ba wai a dole bane cewa wajen shafar kai ko shafar rawani a sai ka sabunta wani ruwa a mutukar akwai dan shi a hannunka na wanke hannunka da kai to zaka iya shafa da wannan hadisin da ya zo cikin al-mu'jam al-kabir li abul qasim at-tabarani hadisin jariya bin zufur bai inganta ba bai inganta ba wanda yake ce manzo Allah ce khuzulir ra'si ma'an jadida khuzulir ra'si ma'an jadida wannan hadisi ne bai inganta ba bai tabbata zuwa ga manzon Allah ba sallallahu alaihi wa sallam kaga inda ya tabbata na cewa me lazim kenan ko da akwai ragowar ruwa a hannunka sai ka kare ne ebo wani ruwa amma bai tabbata ba da haka mutukar akwai danshi a hannunka kamar yadda zaka shafi kanka to haka shi ma rawanin da wannan danshin zaka iya shafa sannan babu laifi kuma in ka bukaci ka kare ebo wani ruwa sai ka ebo ka ka shafa kan an gane babu laifi in yanayi ya bai zuwa ga ka saboda kaya aiki da wamsahu bi ru'usikum suka ce ai domin wamsahu fil amr ne suka ce al aslu fil amr al wujub wato asali cikin umarni shine alwujub sai dai idan an samu dalili da yake cewa na umarnin ba na wajibci bane shi yasa ma wasu suke kara cewa al-aslu fil amri al-mujarrad gane ba ai anil qara'in to alwujub to Allah ya ce ku shafu kawukanku kanku wannan yana nuna kan cewa dole ne wajibi ne to kai kuma sai ka shafi rawaninka to kaga ba karbi wannan umarnin ba da haka wannan shafar ba ta yi ba to amma sai dai matsalar shi ne ai ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi kaga magana ta yi magana ta kare tunda ya tabbata kenan wannan ya zama wamsahu bi ru'usikum in babu rawani shafukan sannan inda rawani ka shafi rawanin duk kayi aiki da me wamsahu bi ru'usikum tunda manzala Allah shi yake bayanin alqur'ani sallallahu alaihi wa alihi wasallam da maganganunsa da ayyukansa da kuma ainihin ababen da ya tabbatar sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam mun gano da kyau saboda haka dai almuhim shine mu gane cewa asal din ya tabbata daga Jabir bin Abdul Ansari ta me ta wasu hanyoyi amma dai wannan isnadin bai tabbata ba saboda akwai al'idal an samu alin kita na'am وحدثني عن مالك عن هشام أن أباه عروة بن الزبير كان ينزع العمامة وينصب رأسه بالماء آه، عبيد الله بن <coughs> يحيى بن يحيى الليثي رحمه الله قال وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة هشام بن عروة رحمه الله أن أباه للي بابنسى عروة بن الزبير كان يا كسنتي ينزئ الإمامة وتيكن شري روني daga wa yamsahu ra'sahu bil ma sai ya shafi kansa da ruwa sai ya shafi kansa da ruwa wannan asar a isnaduhu sahih isnaduhu sahih ya tabbata zuwa ga urwa bin zubair haka al-imam abdurrazzaq bin hammam as-sanani ya fidda cikin musannaf haka al-imam abubakar bin abi shayba shi ma fidda cikin musannaf haka al-imam al-bayhaqi شيما فدى يتكين أسنان الكبير هكا الإمام أبو مصعب شيما فدى كتاب الموطة هكا الإمام الكعنبي يا فدى شيء كتاب الموطة هكا الإمام سويت بن سعيد الهرساني شيما فدى شيء كتاب الموطة تاسع والنبي فدى شيء بشيني كوي آه، محمد آه، بن الحسن وطوين شين الشيباني تكين أصحاب الموطعات ودن سكي بقوكو كما شهر an gane to shi ma wannan nuni ne akan cewa urwa bin zubair shi ma abin da yake kai kenan shi ma abin da yake kai kenan na batun cewa babu shafa ga rauni sai dai mutum ya shafu mai ya shafi kansa domin anan kaga ya nuna mana ababe nawa ababe biyu abu na farko yana man cewa urwa bin zubair yana yin me yana yin rauni yana rauni sannan abu na biyu yana mana cewa in zai yi alwala yakan warware wannan rawanin da yake kan sai me sai ya shafi kansa da ruwa sai ya shafi kansa da ruwa wannan ah, fahimta ce duba ga aikin wasu daga cikin sahabbai na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam da yake suna yin haka saboda haka ah, abin da yake alhujja shine me ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin hadisi zai iya boyuwa daga sahabi ya zanto ya gina hukunci kan wani ijtihadi nasa ko kan wani asali da ya zo cikin uh, littafin Allah ko cikin wani hadisi na manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam to sai aka samu wani hadisi kuma da yayi bayanin wani abu akan shi wannan asali to shi kuma bai riski hadisin ba to da haka sai tafi kan wannan asali din an gane saboda haka dan an samu wannan to nan bai hukunta cewa kai a yanzu da ka san hadisin ka ce kai ma zaka ajiye inda sahabi wani ya tafi akan haka sahabi wani ya tafi akan haka to ai shikenan ni ma zan tafi akan wannan tafiyar wanda Allah ya turo maka shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sannan wanda Allah ya ce shine abin koyi gare ka shine wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanatun liman kana yarju Allah wal yawmal akhirah wa zakara Allah kafira manzo shine abin koyi sassa to mutukar yayi to magana ta kare hujja tana daga hadisi ba daga wani kaza ko wani kaza ko wani kaza ba to idan ya zama za a iya ajiye maganganun sahabbai saboda sun ci karo da abin da yake sunna ba wai dan sun sani ba a'a tahadi ne ba zuwa ga haka to ina kuma ga wanda yake ba su ba kenan a ce a ajiye maganarsa kare shi fi cancanta kenan to wannan fa ita ce ah, addu'a ta salafiyya da ake magana addu'a salafiyya addu'a salafiyya da'awa da suke kiran mutane zuwa daga su koma ga abin da yake shine asali asalin shine littafin Allah sunna ta manzo sallallahu bisa fahimtar magabata na kore mun gane ba shi yasa ita addu'a salafiya ba ta tafiya da kungiya ba zai yi ba abada. saboda me ita adda'ar salafiya tana kiran dukkanin musulmai ne gaba daya da su koma zuwa ga asali amma kungiya ba akwai mai ita tana dangantuwa ga wani tana dangantuwa ga wani an ware bangare ita kuma a kowa da kowa take kira tunda manzon Allah na kowa ne wa ma arsalnaka illa kaffatan lin-nasi bashiran wa nadhira walakinna aktharan nasi la ya'lamun qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaykum jami'a alladhi lahu mulku samawati wal ard shi yasa mafita wato mutum ya yi riko da littafin Allah ya yi riko da sunnar sunan bisa fahimtar magabata na gore amma wannan baya hukunta maka cewa kuma ka kyale littattafai na ainihin su malamai da suka rubuta A'a dole ka san su ka karanta domin su za su taimaka maka wajen gane littafin Allah din da kuma sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam a duk bangaren da kake ka karanta littattafan mazhab din da ake karantawa a wannan bangaren da kake zaune ta bi su tun daga matakin kasa a hankali a hankali su za su zai maka tsani sai ka gane littafin Allah ka gane sunan manzon sallallahu to wannan shine mafita kuma shine tsira da haka idan aka ce a wane ya ce kaza an ajiye maganarsa ba ana nufin rushe almazahib ba ko rushe fahimtoci na malamai a'a a'a mazahib din gaba ɗaya za a ɗauko su amma kuma zai zama mai akan ma'auni wannan ma'auni shine mai littafin Allah sunnar Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam duk abin da ya dace da wannan ma'aunin shikenan sai a karba sai a bi an gane to wannan na'am وحدثني عن مالك النافع أنه رأى صفية بنت أبي عبيد امرأة عبد الله بن عمر تنزع خمارها وتمسح على رأسها بالماء ونافع يومئذ صغير آه، عبيد الله بن يحيى بن يحيى الليسي رحمه الله آه، قال حدثني عن مالك النافع رواية محمد بن الحسن الشيباني كتاب الموطأ تاسع حدثنا نافع من جانب حدثنا نافع kenan kaga a bisa wannan nuskha din al-imam malik bin ashi yake magana da kansa kenan mun gane ba a bisa a bisa kuma ragowar nusakh kenan shi yahaya bin yahya lesi shi ne shi yake ba da labari daga malaminsa imam malik shi kuma daga malaminsa wato anishin nafi Wani nafi ne wannan na a nafi ai maula bin umar wannan ai ba bin nan sunan mahaifinsa na eh, nafi bin hurmus mun gane ba akwai kuma nafi bin abi abdurrahman shi wancan shine ɗaya daga cikin mai alƙura'u saba'a bi ɗariƙi shaɗi mishi shaɗibiyya mun gane ba kuma ɗaya daga cikin alƙura'u ashara bi ɗariƙi ibn jazari fitayi ba an gane an na hura a lalle shi ya ga safiyata binta abi ubaid safiya yar abi ubaid mun gane ba a ruwayar ashebari a kitabul muwatta sa sai ya ce ra'aitu safiyata na ga safiya an gane to kaga a bisa wannan eh, ruwayar ta ashebani ra'aitu ga nan labari ne ke barwa da kansa a bisa wannan kuma annahu ra'a kaga hikaya ce kenan labari ne ake bayarwa game da shi an gane to da wacce ruwaya da wannan ruwayar in mun dauka din me suke hukuntawa suna hukunta da abu daya shine me ya ga ita safiya din an gane eh, imra'ata abdullahi bin umar matar abdullahi bin umar imra'ata an gane ba Eh, daman luga bi ce ko ka ce eh, eh, al'imra'a ko kuma al-mar'atu ko duk tabbatattu ne imru'un da kuma al-mar'u Allah ce inimru'un halaka laysa lahu waladun da kuma inda ce ya ayyuhal ladina amanu stajibu lillah wal rasul idza da'akum lima yuhyikum wa alamu anna Allah yahulu bainal mar'i وقلبه وأنه إليه تشر تنزع خمارها وتتنا تري مياب كنت wato abin da ta rufe kanta da shi shine alkhimar dukkan abin da ka rufe jiki da shi na ce masa mai alkhimar jami'in shine alkhumur wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihin daga na ka samu alkhamar saboda tana rufe hankali an gane ba tana rufe hankali haka aka ce mata mai alkhamar an gane a ruwaya ta ashebani a kitabul muwatta a kula da kyau kitabul muwatta bi ruwati shebani sai ce na ga safiya binta abi ubaid ta tawaddau tana yin alwala wa tanzi'u khimara kaga da ƙarin me ta tawabbu sannan kuma da wawun wa tamsahu ala ra'siha bil ma tana yin shafa ga kanta bil ma'i da ruwa kaga wannan nuni akan cewa mai ita ma ta tafi akan wannan cewa batun shafa za ga ka ba ga rawani ba tunda alkhaima shine matsayin mai rawani to a nusuka ta shi a shebani kitabu muwatta bil shebani sai ta zo da cewa thumma tamsahu bi ra'siha sannan sai ta shafi kanta bil ma'i da ruwa an gane ba to wannan sai take nuna maka cewa thumma kenan bayan ta gama mai kenan alwalar ta cire dan kwalin kanta sai ta yi sai ta shafi Sai tunda sun maka ga adafin ne littarafi ya dullu alittarafi an gane ba ya dullu alittarafi wa nafi'un yawma idhin saghirun alhali kuma shi na a wannan a wannan lokaci saghirun yana yaro karami to a kitab al-muwatta bi riwayati shaybani sai ce kala na fi'un wa ana mai idin saghir shi nafi da kansa yake magana ke nafi sai ce ni a wannan ranar saghirun ina karami yaro ne karami kaga wannan ana bada labari game da shi hmm. a wacce ruwa kuma yana bada labari ga ga kansa didde me suke tabbatarwa ruwayoyin guda biyu shine tabbatar cewa yana mai yana yaro karami to ita ma abin da ta tafi a kai kenan wanda wannan asar wato ainihin ya inganta isnaduhu sahih eh, al-imam ah, abubakar bin abi sheba ya fidda shi cikin musannaf haka al-imam ibn razaq shi ma ya fidda shi cikin musannaf haka ya zo ikral muwatta bi riwayati ah, abi mus'af haka ya zo bi riwayati suwayt bin sa'id haka ya zo bi riwayati al-qanabi haka ya zo bi riwayati muhammad bin hasan ash-shibani an gane to anan ne al-imam ibnu abdulbar annamari cikin aristizkar yake cewa to wannan kenan dalili ne akan cewa idan yaro ya ji ruwaya yana karami sai ya bayar ita yana babba za a karba kamar yadda mutumin da ya ji ruwaya a lokacin da ya ji wannan ruwaya yana fasiki sai ya bayar ita kuma a lokacin da ya riga ya tuba ya zama mutumin kiki na ma za a karba haka da mutumin da ya ji ruwaya lokacin da ya ji ruwaya yana kafiri daga ba da ya musulunta kuma sai ba da to za a karba za a karba saboda za a lura da lokacin da ya ba da ruwaya an gane ba tun daga jubair bin mutu'im yana cikin sayi bukhari a ce ya ji manzo Allah yana karanta me wattur kaga lokacin ai da yaji ya musulunta ba amma bayan ya musulunta ne ya ba da hadisin kuma a karba an gane ba ah, wannan kenan to wannan duk asar ne wanda shi al-imam malik bin anas ya kawo domin nuna madogararsa da kuma abin da ya tafi akai na rashin yin shafa akan rawani haka ya zo ma daga irin mujahid wanda yana cikin musannaf na abdurrazzaq shi ma tafi akan haka adam al-masahi ala al-imama an gane wannan kenan na'am وحدثني عن مالك نعم وسئل مالك أن نعم. المكي أن العمامة والخمار نعم فقال لا ينبغي أن يمسح الرجل ولا لا ينبغي أن يمسح الرجل ولا المرأة على عمامة ولا خمار وليمسحا على رؤوسهما آه وسئل مالك أن تنبئ الإمام مالك بن أنس wannan batun an tambayi al'imam mali bin anas ya zo ne kadai a kitabul muwatta bi riwayati yahya bin yahya al-laysi wannan wanda muke karantawa an gane da kuma kitabul muwatta bi riwayati abi mus'ab az-zuhri da kuma kitabul muwatta bi riwayati al-ka'anabi a waɗannan kaɗai zaka samu wannan eh, magana ta al-imam malik bin anas amma a ragowar muwatta'at babu to kaga wannan sai yake nuni game da me fa'ida ta tattara muwatta'o'in mun gane ba da kuma bibiyar kowanne domin uh, a wata nuska za ka sami wata magana wadda a wata sukar babu yanzu misali akan wannan uh, kamar hadisin inna mal'amali bin niyat wa inna malikul limri'im manawa kaga hadisi ne wanda uh, da yawa daga malamai sun kura cewa imam malik bai rahoto ba an gane amma sun yi wa ibnu dihiya makadi cewa da ya jingina al-imam malik cewa kuskure al-imam malik bai rawaito hadisin ba kamar irin su al-imam ibn mulaqqin shi littafin sa at-tawdih malami ibn hajar wanda sharhi ne na sahih bukhari yana na mujalladi 36 kamar shi ibn hajar cikin fatahul bari kamar al-aini cikin umdatul qari kamar al-qasdalani cikin irshadus sari duk da yake da man shi yana rere maganganun alhafiz ibn hajar ne da kuma al'aini rahmatullah aljami kamar as-suyudi cikin al-ashiba wan nazair kaga dai sun tafi akan al-imam malik bai rawaito hadisin ba saboda abin da ya bawo hadisin ya zo ta hanyar al-imam malik bin anas al-imam bukhari cikin sahih bukhari kitab al-iman kitab an-nikah ya fi da ta hanyar wa al-imam malik bin anas a kitab al-iman ta hanyar al-ka'anabi zuwa ga al-imam malik a kitabun nika ta hanyar ya haya bin kaza zuwa ga al malik suka ce kwata-kwata wato ainihin al malik bai rawaito hadisun to amma kuma sai gashi ya zo a kitabun muwatta bi riwayati shaybani al malik ya rawaito hadisun a kitabun muwatta amma wace muwatta wannan a bi riwayati shaybani an gane ba bi riwayati shaybani shi yasa shi kansa asyuti daga baya sai ya gyara waccan maganar da ita al'ashi ba a cikin littafinsa tarwirul hawalik da kuma muntahal amal wanda sharhi ne na shi hadisin inna mal amal bin niyyat ya tabbatar cewa hadisin al-imam malik ya rawaito shi amma bi riwayati shaybani ba wai bi riwayati laysi ba wanda take al-mashhura al-mutadawala an gane to wannan shi ne wasu ila malikun an tambayi al-imam malik bin anas an al mashi game da yin shafa alal imamati kan rawani wal khimar da kuma dan kwali saboda haka mu gane da kyau shi alkhimar dukkan abin da aka rufe abu da shi suna mai khimar idan mace ta sa dan kwali ta rufe kanta da shi me zaka ce masa alkhimar idan ta sa wannan dan kwalin ta rufe fuskarta da shi me zaka ce masa alkhimar idan ta rufe jikinta ma gaba daya shi ma sunansa mai alkhimar an gane ba alkhimar ba hijab ba domin hijab wannan ya danganci gida ne idan aka ce alhijab shine a neman izini ba wai haka faɗo gidan mutum ba a ka nemi izini yauwa in ya baka wannan izinin to ana shine an yayi maka bi alhijab an gane ba ko kuma ka gana da matarsa da shamaki tsakani to nan shine alhijab amma abinda mata suke sawa na yadi su rufe jikinsu da shi to nan me alhimar ne amma ah, sanya shamaki ga wanda zai shiga gida ba mai gida ba to nan shine ake cewa me eh, shine wai za na mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab an gane ba to wancan sai dai a ce masa alkhimar ko a ce masa aljilbab gane ba alkhimar ko aljilbab shine waliyaddu ribna bi khumurihinna ala jubi shine ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika eh wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina alayhinna min jalabi bihin dalika adna an yu'rafna fala yu'dhain wa kana Allahu ghafurur rahima kaga aljalabib jam'u jilbab shi yasa Sheikh Al-Albani rahimahullah yayi jilbabul mar'atul muslima da farko hijabul mar'atul muslima ne to daga ba sai canja mai da shi mai an gane na'am faqala sai al-imam malik bin anas ce la bagi baya kamata an yamsaha ar-rajul mutun yayi shafa walal mar'atu haka ita ma mace ta yi shafa ala imamatin mutum ya yi shafa kan rawani wala khimarin haka mace ko ta yi shafa kan khimar ɗinta kan khimar ɗinta an gane a nusuka ta al'imam abu musa'ab an gane az-zuhuri da kuma wato ainihin نسخة آه، تأينشين آه، آه، الإمام الكعنبي عبد الله بن مسلم بن كعنف سيدو بالمعرفة وتو على الإمامة على الإمامة ولا الخمار جانبا ولا الخمار أنجاني سيدنا الإمام أمسمي المعرفة haka alkhimar shi ba masa ne eh al ma'arifa sannan kuma sai ya zo da a nusuka ta shi a wato ainihin alka'anabi sai ya zo da ƙarin kuma ala kamar yadda alal imama wala alal khimar kuma khimar da mashi ma sai ya zo da mai da ainihin ala waliyam saha ala ru'usihim talle su yi shafa ga wato ainihin kawo kansu su yi shafa ga kawo kansu to wannan dama mun ambata cewa dama mazhabu shi al-Imam Malik bin Anas ne kuma gashi wato ainihin ah, an ji abin da yace an gane na'am to yana gani sai mu ya ce lokaci ya gare hmm. هي مساء وبهذا القدر كفاية والحمد لله رب العالمين الحمد لله يبارك الله فيك